ta hanyar warware alkawarinsu. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون suna canza abinda ayoyin Allah waɗanda a cikinsu akwai cika alkawurra su canza su da kuɗi wulaƙantacci. na daga abubuwan duniya waɗanda suke biyan sha'awarsu da son zuciyarsu da su, sai suka kange kawunansu daga bin gaskiya.